malam bahaushe ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki zaman lafiya na muhimmiya ce a tsakanin al'umma baki ɗaya duk da irin wannan abubuwa da ke faruwa da kake magana a kai shin me za ka faɗa wa al'ummar fulani ta yadda za su yadda cewa da zaman lafiya kuma bin abu a ka'ida shi zai sa zaman lafiya a'a sai dai ka ce me zan nana ta idan abin da zan faɗa kan ai na ce maka abin da muka farko hawan mu shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu da suka wuce mm. shine yaya al'umman fulani za su gane menene matsalan kansu na kansu tukuna yaya alaka tsakanin su da sauran al'umma to ashe inda ka gane masalan ka gane me matsalanka ka da sa ashe ka san cewa ka gane menene ka da kuma hakkin wani wajen inda ka san hakkinka ka san hakkin wani kuma ka san ya zaka kiyaye naka hakki idan kai kuma to kai ganganci mu kuma a matsayin mu shugaban kai ganganci shine za mu hukunta ka shi yasa na ce maka a bana nan ne kai na kira yan sanda akan inda suka yi barnan ganganci wajen so biyu bayan na nemi cewa su bai hanyar da ya dace suka nuna ba kaka a shi akwai hukuma haka kuma gwamnati tana kallo doka tana da doka a hannunta so a al'umma makiyaya sai dai a kara kiransu ne kawai amma mu duk abin da zamu yi a shekara ta kafafen gidan rediyon nan ba gidan rediyon da za a samu wata guda hmm. duk kafafen labarai da ka gani da jihar da jaridu local and international muna kokarin cewa a fahimtar da al'ummarmu kuma ana yi kuma alhamdulillahi idan ka lura relatively in dai ta magana wannan rikici na na tsakanin fulani da fulani sauran umar mun zauna lafiya so za mu ci gaba da yin wannan hidimin kuma muna fata nan da shekara ɗaya ishu na wanda za a ce cewa ana yaki da bafulatani to shine ne za mu sa a gaba yadda sauran al'umma su yanzu su ne ma mu kokarin matsar da cewa mu ma muna da yanci mu ma yan kasa ne idan da za ka tambaye ni ni ka ce bafulatani a najeriya bafulatani ina ne masu guninsa da zan ce maka wallahi ni mu ba mu bukatar indigenous certificate ba ma bukatar takardar zaman an kasa domin ba ko shi yake bukatar takardar an kasa. ko yan gari ne yan gida ai ba ko bane ai ba ko bane eh. ba ko bane eh. duk kasar Najeriya ka gaya mu hmm. inda zaka je ka ka samu flat ne inda ya zauna hmm. kuma shi yake yawo daga nan kasan zuwa kasa duk kasashen na har kasashen kudu hmm. ina ne ba baya da masu sa to shine zaka zo ka kira shi ba kyau don shi kawai dama Eh, da aka aka zo shi dama da dukiyansa a hannunsa bai damu da da dukiyar gwamnati ba bai damu da aikin gwamnati ba shine kawai da aka zo kawai aka ce aka ce wai su cewa akwai wasu yan kasa wane ne dan kasa wallahi ba kula shi ne dan kasa duk wanda yake tunani cewa a yanzu zai fara maganar dan kasa to nan gaba ma mu abin da protest samu shine duk da platinum kowane irin aikin gwamnati zai shiga kowane sada zai shiga ba magana indigenous mun dan kasa ne saboda haka baki hmm. waɗanda suka zo a wani ɗan karamin kalila yana wani local government ɗaya wani yana local government biyu wani local government su su zo a basu injin su mun yadda da traditional institution da aka institution wannan za mu masu biyayya da sauransu amma maganar cewa katular ce wai shi ne wai resident wannan babu ita ta ɓangaren abin da ya shafi bunƙasa tattalin al'umma tattalin arziki nan kuma kamar me za ku yi a kulafance domin ku kun inganta arzikin al'umma ba baki daya ka san matsalan ku da cike wanda ba muke kiran ku haɓe mm. ko kuma kabilu mm-hmm. shine har ma yanzu ba ku ga identify ku gane waye ne ba platini ba shi yasa kaga ake wasa eh, da da maganan al'umman makiyaya mm. idan kana maganar tattalin arziki mm. ka gaya min a duk duk yan kabilun da muke da su a Najeriya mm. ka gaya ma wace kabila ce za ka ɗauki dabbansa kullum ka a kasa akan hanya ka ɗauka hanyar nan daga Gombe Maiduguri ya wuce hanyar Plateau ɗin a rana za ka samu trailer goma ishirin na dabbobi mm. to wani economy kuma kake magana mm. a inda suka fito ko daga Bauchi ne ko daga Maiduguri ne ko daga Yobe a cikin Najeriya za su tafi kudu duk inda za ka je duk wani wanda yake gadara ce a wani wani gwamna ne wani kwamishina ne wani wane ne wani kaje gidajen su aka ga madara suke sha ko nono suke sha ko asibiti ma sai a ce su je ku sha madara ku ce nono to a ina ake samu ta a wajen makiyaya ne to wani economy kuma kuke magana ai shi ba fulatani ka je kawai shi dai an depriving insa daga ma ya kamata gwamnati a gane cewa shi kashi saba'in da biyar? na a tattalin arzikin kasar nan daga hannunsa yake fitowa a maimako a ɗauka wannan arzikin shi ma a ce to eh, akwai arzikin da Allah ya maka sa kamar kudu da Allah ya masu mai su kuma wani abu ne wanda eh, ba kowa da kowa zai same shi ba sai an kawo kafin a yi amfana da shi to wancan Allah ya masu a amma ba kula ta ne shi ko ina a kasar nan ko ina yake da dabbobin nan yake dabbobin nan za su baka nama za su baka madara za su baka fata za su baka kashin ma da duk abin da kake tunani su za su baka za su mayar maka kasanka da ta mutu a maka take ta dawo da ranta mm. to saboda haka maganan cewa bafulatani wani tattalin arziki zai kara ai wannan wannan kaman kaman wani zance ne kawai wanda mutane ne ba to din me history ko kuma lifestyle na economic value na bafulatani ba mm. shi yasa suke suke za a tambaye menene amma tattalin arzikin kasar na ai ya tagala ga ne mm. sai dai abun takaici hmm. abun walakanci shi ba fulata ne da duk ya kawo tattalin sai ya zama shi ne kuma kashi ɗaya bisa ɗari ba a bashi a cikin tattalin arzikin ƙasa shi ya yi ya zama eh, kamar yadda kasar lokaci ake kira slavery ɗan bautan ƙasa hmm. ɗan bauta ka gane ka kamo mutum ka bautar da shi da shi da wayonsa da dukiyarsa komai ka sayi shi ka bautar da shi don watakila Allah ya baka wani abu hmm. amma dai na sani an yi kusa tunda eh, abubuwa da yawa suna canja akan shi yanzu ka duba a eh, eh, kwanan nan zaka ga capital Polaco international kaga an ɗauko irin su malam isa ya guda su suna islami da mm. Ka kaga yanzu suke shugabanta mm. to a various near future irin su miyatti Allah ma za ta samu irin wa'annan mutanen da suka san ba fulani ne wanda suka girma suka san menene ba na al'umma mm. ba ma na ba fulani ne ka ba sauran al'umma mutane ne da suka san ce ne menene yawan al'umman da suke da shi kuma menene wani irin shi da shi suke suke gani a kasar nan to insha Allah ba da dan lokaci ba za mu koma kashe tattalin arzikin kasar nan kashe 75 sai a ba mai ci shine mu kiyaye kashe 25 kuma mu je mu rarraba muku mai tare da gidan don Bauchi kana sauraron tattaunawar mu da shugaban kungiyar Mati Allah ta kasar rashin jiha alhaji sadiq ahmed ibrahim matawallin kardam shugaban gamayya ko haɗakar ƙungiyoyin fulani a nan jihar bauchi yanzu lokaci ne da za mu baka dama ka shigo watakila akwai shawari da za ka bayar ko kuma akwai wata tambaya wanda kake buƙatar shi shugaban ƙungiyar fulani ya amsa maka lambar da za ka same mu akan ta ita ce sifili takwas ɗaya sifili tara tara ɗaya bakwai shida biyu sifili bari na sake nana tata sifili takwas ɗaya sifili tara tara ɗaya bakwai shida biyu sifili za a iya shigowa za a same mu akan wannan layi kuma muna tare da shugaban ƙungiyar fulani makiyaya ta ƙasar rashin jiha ga wani har ya shigo assalamu alaikum madalla da wa muke tare abubakar na allolo misau madalla gode abubakar kuma a shi shugaban fulani hakikalin gaskiya ya yi bayanan kamun hankali hmm. a gaskiyar magana shi ne fulani a kasan nan sun ba da gudumawa kuma suna kan ba da gudumawa bar a baya amma bayan nan ba ta yi baya baya da yawa wallahi kafin a yi gyaran wato wato karewa yana za a iya karewa lokaci daya amma gyaran na iya daukar lokaci wannan gaskiya ne kuma an an an dade da karewa su an kaddade da karewa idan na canza da karewa shi ne wato su fulani a bangaren su su a kan kansu tun farko ba su dauki akidan karatun zamani da muhimmanci ba sannan kuma a gefe guda sun yi karatun addini definitely to amma har ila yau a ɓangaren karatun addini da na boko ɗin an bar su baya wannan an bar arewacin najeriya a ɓangaren boko kan gaba ɗaya dama mm-hmm. to amma fulani kuma sai suka haɗa duka biyu hakika ne gaskiya za ku gaya wa kan wanda an taɓo yana ba da tsoro za a kuma ya shi ne da shi bango yawwa eh kai shi bango zai yi maka abin da wallahi tallahi hankalin ka bai ɗauka ba hmm, Allah ya da Boko Haram kamar wannan Boko Haram aka zo aka fara da zawo mana Abubakar na lolo na lolo yanzu mu ji shawarinka kan yadda ai ka ji abin da ya faɗa shawaran da zan bayar shine sau kuma na tabbata shugaban kungiyar mai Allah ta kasar shin jiha ya jika na san watakila ciyaman ga haka wato idan ka lura eh, to ciyaman ga wani ya sake shigo ba bari mu ɗauke shi bari mu ɗauke shi salamu alaikum to idan ka lura ya yi maganganu guda biyu ya ce ba fulatani kowa ya san shi da addini hmm. to addini kuma dama duk wanda ke da addini yana ka gama ya gama samun tarbiyya komai duniya da lahira hmm. to wannan shi yasa aka gaba fulatani kamar rashin ilimi ne yasa ya zama shiru ana ta zaluntansa ana ta zaluntansa ana to da yake mun ba da dama mutane su shigo dai wannan din ya dawo bari mu ɗauki shi za ka yi bayani assalamu alaikum wa alaikum assalam yawa muke tare Eh, SK ka tsalle kana na abinka eh, eh, lafiya kalau shu'aibu ah, ina fatan alkhairi wa shugaban fulani hmm. da fatan Allah wani ya mai da su gida lafiya ah, fatan mu da shi ne a koda yaushe Allah ya kara fahimta tsakanin fulani da kuma manoma don a samu zaman lafiya da ma al'umma baki daya Não, hum. kamar shi shaibu to bari mu hada sai mu ce gwamnatocin kamar yadda kace a farko alƙawarin da suke musu na cikawa bari mu ji daga bakin shi ciyaman to shi shi alƙawari da kuma hidiman gwamnati sai wanda ya santa ita gwamnati kullum abin da take bukata gwamnati ta shigo ta al'umma ce mm-hmm. al'ummar nan kuma kowanne ne yana da bukata kuma abin da za a raba a ma al'umma bukatar nan babu shi hmm. so kullum ana manajin a cikin yan kaɗan da dukiyar da zai hmm, so farko abin da ya faru a baya ba za ka ma blaming gwamnati tukuna sai ka duba daga wani irin shugabanci ne dama cin mace eh, al'umman makiyayan suke fuskanta da dalili shine ah, idan lokacin da gwamnati ko gwamnatin yake kamfen ya zo wannan kungiyar mai Allah ya ce ya kuna bukatar hanya da ya zo kautar haure suka ce suna bukatan eh, ruwan lantarki wutan lantarki eh, wancan ta ce tana bukatan eh, menene asibiti to a lokacin da aka zo gwamnati idan ba kun haɗa kuka tunkare ta kuka ce to ga matsaloli ku ɗaya biyu zuwa goma tun da matsaloli zuwa goma ai ba za a iya yi a lokaci guda ba shin wannan shekara hudu a tun da amana alkawara goma amana guda mun muna neman amana guda takwas a cikin buga-buga sai gwamnati ce to ta iya maku guda biyar an ci gaba ko ba a ci gaba to sai aka zama cewa a lokacin da ake zo kowa yana so ya zo ya ce shine yana so a masa a cikin wanda ake masa din nan abubuwan ma ba na al'umma ba ne aka kula a ana ana ne yana mamaki a kujerar makka ana nema mako ya idan suka tashi suka gaba kan a ce ma al'umma ba a masu komai sai a ce an sayo buhun taki da naira dubu dubu ko ɗari takwas takwas a lokacin an sayo tirela ɗaya ko ba an ba fulatani kuma sai a faɗa gidan rediyo shi an ba fulatani to shi yasa a a wannan shekara biyu da muka zo muke so a shekaran da za ta zuwa in Allah ya kai muna cikin masu rai mm. ba mu mutu ba kuma muna jagoranci mm. duk al'amura na bafulata ne mun sata a kumurin sa da shi yasa ka ji a baya na ce maka duk masu neman wani kujera a jihar Bauchi sai in dai za su yi da bafulata ne sai sun ga wannan shugabancin da mu a shugaban mu muka ce maka kuma mu kuya mu ba kungiyoyin mu ba na jam'iyya ba jam'iyya ba ce bare za mu ce APC ko za mu tantance kuma mu zauna mu yi alkaura idan dan majalisar tarayya kake to yan sauran yan majalisun nan me ai masalolin mu iri ɗaya ne bai wuce maganan Eh, dazukan dajin nan ya za a inganta su ba hmm. idan senata kake dama mun san aikin ka daya eh, da dan majalisa yaya a can in kuka je za ku hada wannan za ku hada da wannan mu tabbatar cewa kun samu a cikin wannan tsari idan kana cikin executive ne misali gavna ne in ka zo a lokacin da ka zama gavna a matsaloli ci a cikin dan kuɗin da kake samu nawa ka ware mu maka a al'umma duk gwamnatocin da yake magana ka gaya ma abin da aka ma bafulatani ni rabuwa na da in san cewa an ma ne an tona ko da adam ne tun lokacin amadu ma'azu hmm. to amma daga baya lokacin amadu ma'azu demokrasiya ta zo sabo fulani a lokacin sun dan faro kamar sun hada ana haɗe a lokaci ana tafiya guda ɗaya sai kowa ya zo ya gane cewa demokrasi zai shiga zai nema sai aka zama aka rarraba kowa yana nema to a yanzu mun haɗu wuri daya saboda haka ina tabbatar maka cewa a gwamnatin da za a yi a bayan 2023 hmm. daga ɗan majalisun jihar Kano ta da bakara zube muke saboda haka duk al'amura wanda suka shafi al'ummar mafulanin mu a jeji ban ce namu na bariki ba ba fulanin mu da suke jeji waɗanda su muke magana a kansu su ne suke da bukata to ina tabbatar maka za mu tabbatar cewa za a aiwatar kuma shekara hudun nan da za a zo ku zuba mana ku taya mu da addu'a ku zuba mana ido duk abin da ake kira matsi matsi hmm. da bin hanyoyi hmm. da wani kama kafa da za mu ma gwamnati al'ummar mu sai an canja rayuwarsu a wannan shekara hudu masu zuwa. To Allah ta. ga wani ya shigo kan so kuma an yi shigo ya zama na ƙarshe kuma sai mu ɗora kan batun na alolo sau. Um, assalamu alaikum. To ma wane ne suna daga ina? To wane ne suna? abubakar isa daga bauchi kawai akwai unguwanni يعني to madalla abubakar isa mun gode kwarai da gaske kuma shine ma zai zama mutum na karshe na ce amma na san kaji maganarsa eh, eh. to amma bari mu yi magana akwai batun shehu usman bin hojo ya ce ya barwa al'ummarsa sanda da kota da alƙalami noma kiwo da karatu batun na alolo da kuma wannan ga wani ya matsa <laughs> a gurguje don allah wa alaikum salam da to eh, lafiya kalau na da ita mai gowa ma da godiya kama ya alhamdulillah masha Allah kun ji abin da na ni abin da nake son dan fakara kai inda a ce mutanen da suka gabata kamun ko kuka zo wannan wannan gaban suna wannan yanki da kake yin nan ina gani da ba fulani da su shiga halin da suke yanzu ba hmm. kuma ni ni shawara na shi ne shawara kai kokari ka fasa wannan abu sabili da duk jihohin kasan na inda a ce za su samu fulani su samu suna yin wannan program din don hawaye da fulani kai ta mamuda na san kasan lokaci ya tafi ma'adalla wato maganar mamuda in an yi taɓarawo aikin sawo mm. wato a gurguje idan zan haɗa magana na ɗaya da na magana ma biyu wanda mm. shi mai wancan yana magana ilimi wannan ma yana magana ilimi ilimi mm, mm. shi ita canji ba a ka iya yin sa a lokaci guda ko a rana guda abu ne wanda yake bukatun dogon bature ce easy to strike so uh, abin da nake son tabbatar ma umma ci al'umma mu fulani ai dama ba magana ilimi nake magana ɗazu nan na fara magana yana da addini hmm. sannan ilimin boko da kake kama duk profosi da gwamnoni da wani na kasar nan su hmm. amma da ishu abin da ya faru shine hmm. da cike ba fulani suna fulani suna da yawa wa'anda suka shigo bayan suka zama doktoci da wane ne a da can masalan bata zo irin ta yanzu ba Mm. sai su suka koma kansu kawai abokansu boko ba da su aka raba eh, akwai na kashi na sama akwai na sakiya akwai na kasa to na kasan nan su ne suka zama matsala to na kasan nan sune muke magana a kansu a yanzu cewa mun ɗaura bente idan Allah Ubangiji wanda ya halicci al'umma ya halicci mu ne domin mu canja rayuwar al'umma to fa dole za mu canja makiyayan mu nan da gudan lokaci wannan cin fuska da tun ai wani gabanin na namu eh, yawanci abinda za ka samu waɗansu masu yan gari eh, ne masu na ainihin matsaloli <laughs> oh. ka gane ka je wajen ɗan sanda ka je ka samu bafulatani bafulatani ya shiga masala an yaje sai da to ba har yanzu ba a rasa wannan har yanzu muna yi ba yadda za ka yi wani abin iya taso mm. amma ka yi abin da za ka yi idan bafulatani zai zama cewa dukiyarsa za ta shiga ta shiga cewa don abin da ya dace a yi da ita ba don a cutar da shi ba ana misali ba shanu bafulata ne ya ɓace eh, suka aka sace za a je a kwace misali a alkalari idan zaka tura ɗan sanda daga nan ba zaka samu shi mai ba zaka samu shi mai kuma idan aka samu shi ya kamata a mashi dan wani insan irin wannan duk ana yi hmm. amma abin da muke magana ci ne da sai a yi rubu to saboda haka rayuwar al'umman fulani ina tabbatar maku ah, da kuma masu sauraron mu duk abin da za mu yi domin mu canja yanayin zamantakewa rayuwar bafulatani ya canja ya inganta ya zama ya tafi da zamani rayuwar sauran al'umma su dina kallon bafulatani a matsayin wani bako a matsayin wani ɗan ta'adda a wannan a kowace kabila ne wallahi akwai su kuma abin da zai baka mamaki in ka duba yan sanda kaga da to shi kenan ina ganin tun da zai kamar yadda na faɗa in a wannan shiri akwai ɗan gari ko ɗan gida to kai ɗan gida ne tun da ba ɗaya ba biyu ba uku ba wani lokacin Allah yadda za mu sake gayyato ka amma yanzu lokacin da aka ɗebo shirin ya kawo jiki yanzu a madadin abokan aiki musamman wanda yake gabatar da shirye-shirye jam'in na FM tuka manzo Imanu, TMC da kuma ɗaya abokin aiki na Uzairu Dauda Bunga sai kuma Abdullahi Muhammad Dambam sai waɗanda suka rufo maka baya malam ibrahim nasaru wanda ya kasance sakataren gudanarwa na ita ƙungiyar miyatti allah a jiha da kuma alhaji muhammad marafin sarkin fulani madakin bauchi da kuma alhaji tambaya muhammad jauran timmi hmm. um, a madadin gidan rediyon bauchi ƙarƙashin shugaban gidan madugu ban tafiya alhaji siraju ma'aji sunana aliyu ahmad da manguza nake cewa wasu alaikum can mu godiya muke muna godiya kwarai Allah